danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na gamu da matukar tashin hankali da ba zan taɓa mantawa a rayuwata ba wannan labarin ba ƙirƙirallen labari ba ce gaskiya ce mahaifin mijina ya ziyarce mu zai yi mana sati guda gashi ni zan fita aiki kuma ba na so in bar shi shi kaɗai don kar ya ji ba daɗi sai na yanke shawarar barin 'ya'yana uku su zauna da kakansu don su ɗebe masa kewa na dawo daga aiki kamar karfe hudu na yamma sai na tarar da 'ya'yana uku masu shekaru biyar bakwai da tara suna ta kuka duk jikinsu a mace da na tambaye su sai biyun suka yi shiru na tsakiyar mai shekara bakwai ta buɗe baki ta ce ai kakansu ne yake hawa kansu ɗaya bayan ɗaya ba ai wata wata ba na kwashe su da sauri na kai su asibiti don agajin gaggawa bayan an duba su ne sai likitar take ce mini babbar yar tawo mai shekara ta sai wani tsananin ikon Allah za ta samu ciki ko a nan gaba bayan ta yi aure don ya mata illa sosai a sashin jikinta don Allah na rasa mai zan yi sai kuka nake ta yi mijina ya kusa kashe ubansa a halin yanzu don ma ya kai saurin 'yan sanda sun kulle sa to mata ku kula ku lura kada ku bar 'ya'yanku da kowane ne ko da ubansu ne ku sa ido balle wani kanin ki ko kanin meji ko dangin danganan